Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu a Roma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta suna yi jin yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asayar asabar 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 lafiya. Ni ne sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke muku marhabin lalai ga shirye-shiryen mu a daidai wannan lokaci. Kakanun labarai. An samu ƙarin kamfanoni uku da suka yanke hulɗar kasuwanci da ƙungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA a Amurka. a binciken zargin ƙasar rasha da yin katsalandan a zaben shugaban amurka don amfanar shugaba donald trump wani hadamin trump ya amsa cewa ya aikata wasu laifuka biyu a somalia an hallaka mutane akalla 38 a wasu hare-hare a Magadushi babban birnin ƙasar. to allah kyauta a yanzu haka bayan wannan abin da ya faru sun tantance mun samu dalibai kamar 84 ne wanda za mu ce ba mu same su ba har yanzu kwamishinan ilimi na jihar yobe muhammad amin kan ɗalibai 'yan mata da ba a san inda suke ba har yanzu bayan harin da boko haram ta kai musu kusan mako guda a makaranta da ke dabci za mu lega ma'aikatar kiwon lafiya a ghana don jin yadda take tunkarar mace-macen uwaye mata masu juna biyu a lokacin haihuwa sannan daga bisani mu gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyinku yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An samu ƙarin kamfanoni uku da suka yanke hulɗar kasuwanci da ƙungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA yayin da ƙungiyoyin rajin daƙile yaɗuwar bindigogi suka zafafa matsin lamba kan kamfanoni don su kawo ƙarshen duk wata hulɗa da takwarorinsu masu harkar bindigogi ko ƙera su bayan harbe-harben da aka yi a wata makaranta a Florida a makon jiya. 'Yan gwagwarmaya sun gabatar da koke-koke ta kafar yanar intanet inda suka bayyana sunayen kamfanonin da ke bayar da rangwame ga 'yan kungiyar ma'abuta bindigogi ta NRA a wani mataki na takura irin waɗannan kamfanonin su nesanta kansu daga kungiyar rajin yada bindiga kamfanonin da suka kawo ƙarshen yarjejeniyar yin rangwame ga 'yan ƙungiyar nra daga jiya jama'a sun hada da kamfanin inshora na midlife da kamfanin bayar da mota ko hayar mota ta hars da kuma kamfanin semtech mai software yaƙi da manhajar kutse wannan ya biyo bayan ɗaukar irin wannan matakin da wasu kamfanonin suka yi tun a farkon wannan satin. waɗanda suka hada da bankin first national home da otel ɗin wenham da kamfanin hayar motoci ta enterprise da kuma kamfanin rukunin otel-otel na base western yayin da suke fuskantar ƙarin matsin lamba daga mai bincike na musamman robert mula tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben donald trump paul manafort da kuma wani tsohon hadimin trump ridgate sun ɗau mabambantan matakai jiya jama'a inda gate ya amsa cewa ya aikata rashin daidai har sau biyu shi kuma manufat ke fuskantar ƙarin tuhumce-tuhumce a binciken da ake yi game da katsalandan ɗin rasha a zaben amurka get ɗan shekaru 45 da haihuwa ya gurfana gaban kotun tarayya a birnin washington dc don ya amsa laifi shi kuma a masa rangwame kan zargin haɗa baki a cuci amurka da kuma zargin shata karya ga hukumar bincike ta FBI mai bincike na musamman ranar 11 ga watan Fabrairu yayin tattaunawar yarjejeniyar amsa laifinsa a ofishin mai bincike Mula. A matsayin wani bangare na wannan yarjejeniyar ta amsa laifi, gate zai baiwa mai bincike na musamman rabar mul haɗin kai a binciken da mula ke yi kan koshin kwamitin yaƙin neman zaben Trump ya haɗa baki da rasha ko a'a. bamabamai sun tashi a wasu motoci biyu a Magadishu, babban birnin kasar Somaliya jiya jama'a suka hallaka mutane akalla takwas a cewar majiyoyin gwamnati. Dr. Abdulkadir Abdulrahman Adam na sashen motocin ɗaukar majinyata ya ce an yi niyyar kai harin ne a fadar shugaban ƙasa da kuma wani otal. Mutane akalla 30 ne dai suka ji raunuka. Adam ya ce akasarin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne. fashewa ta farko ta auku ne daura da hedkwatar hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa 'yan mintoci daga bisani kuma sai wani bom ya tashi a wani wurin duba ababen hawa da ke a tazarar mita 300 daga fadar shugaban ƙasar somaliya ƙungiyar al-shabab ta yi ikirarin kai harin a wani bayanin da ta saka a yanar intanet inda ta ce ta auna harin ne kan jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bayan da ya ba bada sanarwar kakaba abin da ya kira takunkumi mafi girma ga koriya ta arewa jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya yi barazanar kakaba takunkumi na biye muddin na yanzu bai yi tasiri ba muddin takunkumin bai yi tasiri ba to za mu aiwatar da kashi na biyu kuma kashi na biyu na da tsananin gaske a cewar trump yayin da yake magana a fadar white house gangada firaministan australia malcolm turnbull wanda ya kawo ziyara Trump bai yi fayyace abin da yake nufi da babi na biyun ba, to amma ya ce babi na biyun zai kasance abin kai ga duniya, ya ƙara da cewa lokaci ne kaɗai zai yi alƙalanci. Takunkumin na jiya Juma'a ya shafi kamfanoni hamsin da shida da suka haɗa da kamfanonin zirga-zirgar jiragen ruwa ashirin da bakwai da jiragen dakon mai ashirin da kuma wani mutum shi kaɗai. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kasa cimma jituwa jiya jama'a kan daftarin ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki talatin a faɗin siriya da kuma kawo ƙarshen ƙawanya da aka yi ma birane to amma kwamitin ya ce zai sake zama a yau ɗinnan asabar jami'an diplomasiyya mambobin kwamitin sun tsaida safiyar jiya jama'a ce don kaɗa ƙuri'a to amma sai aka ɗage har sau biyu saboda an kasa cimma matsaya kan batun shigar da wata bukata ta rasha da wasu 'yan gyare-gyare waɗanda suka janyo cin lokaci ba tare da an cimma matsaya ba saura kiris to amma ba mu iya kammala daidaitawa ba a cewar jakadan ƙasar sweden alaf skog wanda ke jagorantar tattaunawar da shi da takwaran aikinsa na ƙasar kuwait labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka nan birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar to wasu rahotanni daga najeriya suna cewa kalla ɗalibai a makarantar sakandare da ke dabci da har yanzu ba a san inda suke ba ya haura ɗari domin tabbatar da haka ne muka tuntuɓi kwamishinan ilimi na jihar malam muhammad alamin domin jin gaskiyar yawan ɗaliban da ha yanzu suka ɓace zuwa yanzu ga abin da yake cewa a yanzu haka bayan wannan abin da ya faru mun tantance mun samu dalibai kamar 84 ne wanda za mu ce ba mu same su ba har yanzu. To, amma muna samun labarin wasu daliban sun je gidajen iyayen amma iyayen har yanzu ba su yi mana ripotin ba. To, wasu kafofin yada labarai da safin nan suna cewa kamar dalibai dari da biyar ne iyaye suka gabatar muku da malamai da ɗalibai suka gabatar muku kawai ɗari da biyar ne babu wannan maganan ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane To, am zo. ne nake maka magana mu muka zauna da malaman da principal na makaranta muka zauna muka tantance muka samu wannan. Na'am. zuwa yanzu akwai wani ƙarin bayanai da za ku iya ba mu game da ƙoƙari da ake yi na ceto waɗannan ɗalibai kuma ko kun san su wane ne suka sace su tunda ana cewa ita ana zargin boko haram amma boko haram din sun karkasu wajen gida biyu ko gida uku ko takamaimai kuna iya cewa ga waɗanda suka sace su a mu dai mun san in boko haram ne suka zo makarantar ba ba ba ba ta da zai nuna cewa su daga wannan gurin ko wancan gurin mu dai wasan yan boko haram da suka zo makaranta to saboda haka kowane gurbi ya sake su ma dai mun san su suka dauke wayanda suka dauka da to wasu daliban kuma har yanzu suna gidajen iyayen su ne amma ba su zo sun yi mana reporting ba a yanzu haka da nake maka nake maka magana na samu labarin akwai dalibai guda uku wanda suka tafi wani kauye da ake kira shi Iyam yake a ji a rubuta sunayensu a kamar domin mu tantance mu sauke sunansu daga cikin wayan da muke tsammani su fata da. To, um, honorable commissioner akwai matakai da kuka ɗauka a sauran makarantu da suke buɗe yanzu ko kuma dai kun rufe dukkan makarantu yanzu a jihar Yobe. Saboda mu zan rufe dukkan makarantu mun rufe dukkan makarantu wannan mun tabbatar cewa abin da suke faɗa da gaskiya ne kenan ko haram ne. to abin da muke nufi akwai kawai wannan makarantar da wannan abin ya shafi su ne in muka muka ci gaba rike duka makarantu da suke yake to mun biya ta nasu kenan makaranta ya zama haram saboda kamar da da karatu kenan to akwai matakai tsaro da kuka dauka ne na ganin an kare waɗannan makarantu da suke bude ai ai tun lokacin da yaran nan suka fara wannan abin mun dauki matakan tsaro ai kowane makaranta akwai police da soja da suke sirkiri a gurin makarantu kasan ba za ka iya ka kai ka ajiye jami'an tsaro a kowane makaranta kake suna gadi ba ko a kasa amerika da kake ciki ne ai ba a ajiye jami'an tsaro a makarantun su duka ba tsaron za su yi sirkiri ne su tabbatar yan ba gari ba su zo kusa da makarantan ba yan ta'adda ba su zo kusa da makarantan ba da sauransu kaga yanzu haka shi gwamnatin amerika yana cewa zai ba malaman makaranta makamai don su kare kansu da makarantunsu to mu kuma a yanzu haka nan ai jami'an tsaron namu suna sintirewa abin da ake cewa patrol da a wajejen makarantun tun lokacin yaran nan suka fara wannan abin haka ake police da sauran jami'an tsaron yan janwuya da sauransu. to a ranar da suka kawo wannan hari waɗannan jami'an tsaro da suke wannan makaranta me suka yi kuma um, wani cikin wani ɗan ƙaramin lokaci aka sanar da jami'an tsaro na gefe saboda a bisawun waɗannan mutane a lokacin da ya faru aka ga jami'an tsaro na soja kuma a lokacin da ya faru ai police suna nan a da kuma wani abun ya faru kuma a lokacin da aka faɗa din brigade commander ya tashi daga buniyadi har zuwa da wajen one hour seven a ranar karfe takwas ya faru wannan abun karfe bakwai ya faru karfe takwas brigade commander yana dabci. reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. muhammad al-amin kwamishinan ilimi na jihar yobe kenan aka ji ma'aikatar kiwon lafiya ghana ta ce ta samu nasarar rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da kamar kashi 58 cikin 100 daraktan kula da lafiyar iyali na ma'aikatar kiwon lafiya a ƙasar dr patrick kuma a baya ne ya bayyana haka lokacin da tawagar masana kiwon lafiya daga ƙasashen afirka da dama suka ziyarci muryar amurka a baya-bayan nan I would say we have done uh, moderate Leeward, we started with a uh, baseline of 740 maternal deaths per 100,000 live births. That's for every 100,000 babies born alive. 740 women dying. But that's at 2015... Dr. Patrick ke cewa mun dan hoɓasa yunkurinmu shine ganin mun rage yawan mace-macen mata zuwa shekara ta 2005 da abin da wato muka fara da shi shine mata 740 suke mutuwa a cikin duk mata 100 da suka tasan mahaihuwa. haihuwa. yanzu mun rage yawan mace-macen zuwa mata ɗari uku da 'yan kai cikin mata dubu ɗari da suka fuskanci haihuwa. Dr. Patrick kuma a baya ya ce burin ma'aikatar shine rage yawan mace-macen da kashi 75 eh, cikin 100 amma dai hakan bai samu ba yanzu sun samu kashi 58 cikin 100. What have you done that was able to cut the rate? Well, I think um, first the, the, the political will has been quite good. We have had good governmental support. We had use a lot of advocacy. Na tambaye shi shin me suka yi yasa suka samu nasarar rage wannan yawan mace-mace zuwa kashi 58 cikin 100 daga abin da su yake faruwa da yace da farko dai shi ne gwamnati ta nuna sha'awa ko kuma kwarin gwiwa na taimaka ma'ana ta fahimci abin da ke faruwa saboda ka ta kudir aniyan ba su dukkan taimako da suke bukata. Na biyu sun yi amfani da kungiyoyi na gwagwarmaya waɗanda suke taimakawa wajen sanar da ko kuma ba da bayanai cikin wannan al'amari. haka zalika sun tattaro da dukkan inda ƙarfinsu wato ƙarfi da karfe wajen ganin cewa an ilmantar an sanar da jama'a sannan kuma sun bullo da tsari na bibiya su tabbatar da cewa dukkan ayyuka da suka sa a gaba wato ma'ana dukkan inda aiki da ake ana sake bibiya ga cewa ina aka samu nasara kuma ina ne ake samun matsaloli What are the challenges? I think the challenges are, are the same. Okay. Uh, girl, girl child education is very crucial. Okay. haka uh, na tambaye shi to waɗanne irin kalubale suka fuskanta idan a kwatanta da kasashe makwabta ko kuma kasashe da suke afirka misali kamar kasar najeriya ya ce matsalolin kusan iri guda ɗaya ne na ɗaya shine wato aurar da yan mata tun suna wato ba su ƙosa ba na biyu kuma shine matsalar talauci na uku kuma shine rashin kayan aiki misali samun asibitoci da kuma hanyoyi wadatattu kuma masu kyau da kuma kayan aiki da za a rinka tabbatar da cewa inda bukata ta taso mata masu juna biyu suna da damar zuwa asibiti cikin ɗan ƙaramin lokaci kuma a ce asibitocin suna nan kusa-kusa ba su da nesa ya kasance kuma akwai kayan aiki da za a rinka amfani da su wajen samun nasarar kawar da waɗannan ƙalubale da suke janyo wato mace-macen mata a wato nahiyar afirka ba ko kuma a ce duniya baki ke ce muddin ƙasashe masu ne ƙasashe masu tasowa waɗannan suna daga cikin irin matsaloli da suke fuskanta wadda ya zama wajibi a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin cewa an samu nasarar wato rage yawan mace-macen wato iyaye mata masu juna biyu Dr. Patrick wato kuma a baya daraktan kula da lafiyar iyaye mata ko kuma jin daɗin iyali a ƙasar Ghana kenan aka je a lokacin da suka kawo mana ziyara a nan wato muryar Amurka. Ana tare da sashin Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe hudu da kusan minti goma sha shida da rabi. A gyara zama ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Usman Umar Usman daga Bauchi game da jari hujja da kuma ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara nasara funtuwa da Muhammad mai kamiya Gombe da dai sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi. To bari mu fara da ansar tambayar Usman Umar Usman game da ma'anar jari hujja. Idan mai tambayar na saurare, ga ansarka daga bakin Farfesa Abdallah Uba Adamu, shugaban buɗaɗɗiyar jami'ar karatu daga gida ta Najeriya nun a takaice wanda ya ce. To, jari hujja dai a turanci tana nufin capitalism. Hmm. Capitalism tana nufin mutumin da zai je eh, duk abin da ya riga ya saka a gaba shi riba ce a gabansa. Hmm. Duk abin da zai riba ce a gabansa. Hmm. to ana ganin cewa wannan bai kamata ka ce riba kawai ka dora a kan a gaba ba oh. kuma ribar abin da ake nufi ba wai kawai riba ta kuɗi ba kamar mutane dan kasuwa idan ya riga ya zuba ya a wani abu a dole dama ya tsammanin zai samu riba oh. da harsa ta kenan sana'a ta kenan oh. to amma ana amfani da kalmar eh, jari hujja wajen nuni ga mutumin da yake son zuciya da son kai cewa shi duk abin da zai yi shi yadda abin da zai samu me a ciki me zan samu a ciki to ka ji dalilin da yake ake kallon dan jari huja saboda jari dai abin da kake shi wani kuɗi ne kake da shi wanda za ka zuba shi mm. don ka yi sana'a kuma don ka samu ribar ka saboda haka idan ba zan samu riba ba ai kaga ba zan zuba jari ba mm. to kazalika haka har ya zama cewa a cikin magana ta yau da kullum ana ganin mutumin da yake ba zan yi kaza ba mm. sai na samu kaza sai wani abu ya samu misali mutum zai ce yana neman a bashi wani matsayi na gwamnati mm. ya dinga shiga da fita yana ta roƙon mutane yana ta bi yana ta roƙo a bashi to in ka tambaye shi me yasa kake son ka yi wannan matsayin ba zai iya gaya maka cewa ina son yi wannan matsayin ne saboda in taimaka al'umma saboda in yi kaza in yi kaza a saboda ce a saboda ina son in warware matsaloli na to kaga ya zama dan jari hujja hmm. jarinsa shine wannan roƙon da yake yi yana bi wajen jan mutane in wani ya ce ba ni kaza zan taimaka maka ba ni haka zai ta yi kai kada wajen boka ya je hmm. boka ya masa ya masa tsafi to shi ya zama dan jari hujja saboda ya zuba jarinsa abinda zai yi kuma hujja sai ta ce me zai samu daga cikin abu saboda shi kamfan jari hujja kalma ta ta capitalism saboda shi capitalism ana ganin wato wata kazanta ce na neman kuɗi hmm. a nemi kuɗi ta ko za a samu saboda haka duk abin da za ka samu in dai za ka samu jari to ya zama daidai ya zama daidai wa da abin da za ka yi hmm. to shi ne kuma kalmar ta rikide ta zamanto cewa yanzu ta zamanto son zuciya da son kai hmm. shi ne wato mutum ya zama dan jari hujja kawai kai kanka ka sani To duk abin da zaka yi in dai ba za ka samu wani fita ba mafita ba. Mm. Kamar yadda nan arewacin Najeriya yanzu ake cewa idan babu kayan aiki. Mm. Gaskiya ni ba zan zan bi wannan ba wato idan ba zai bani kuɗi ba ko kuma ba zai gamsa min da wasu abubuwa ba ko ni ba zan bi su ba. To, Profesa, idan aka dubi manufar 'yan bin tsarin capitalism da kuma ma'anar koko mu ce ainihin ma'anar a ah, kalmar jihar hujja ta Hausa ana iya cewa kalmar jari hujja ta fassara ma'anar capitalism yadda ika mata koko dai. Eh to ya yi saboda yanzu shi Karl Marx wanda ya fi yawan eh, abin nan kururuwa akan akan capitalism din hmm. ai ya yi amfani da kalmar capitalism ne ya nuna cewa eh, masu neman kuɗi suna neman kuɗi ta kowace hanya kuma suna son su takura wa talakawa. Hmm. wato an samu wani rabauta tsakanin masu kuɗi hmm. marasa kuɗi da mutumin da yake da shi ne yake da kayan wato kamar masana'antu wanda yake kuma yana son wannan ya kafa wannan masana'antun ne don ya tace jama'a hmm. kuma ma'aikatansa da suke wannan masana'antun a bautar da su a mai da su kamar bayi don a tara masa kuɗi a wannan ya yi amfani da kalmar ba ya yi amfani da ta a wulatance akan cewa abu ne mummuna cewa mutane suna son su yi arziki ta kowace hanya to mutanenmu masu kokari kwarai da gaske da basirar da Allah ya ba su sai suka ɗauki wannan ma'anar ta shi dai capitalism ɗin da da Karl Marx ya hmm. amfani da ita aka mai da tijari hujja dan a nuna cewa kawai wannan tijari hujja ne mutumin ne da yake son kansa saboda ya samu riba amma bai damu da yadda ya tattaka mutane har ya samu riba ba ko yake inda ne to amma capitalism tana nufin wato wata hanya ce na kyale mutane su zuba jarin su kuma su yi ribar su ɗan kasuwa wanda yake da jarin sa ya dinga zuwa dubai ko yana zuwa china ko yana zuwa hong kong ko yana zuwa wurare da yawa yana so kaya yana zuwa yana sayarwa yana samun ribar sa capitalist ne saboda kuɗi yake nema to amma ba za ka kira shi ɗan jari hujja ba saboda ba ka samar riba yake nema ba kuma ba mutane yake sanya ya tattaka saboda hmm. samu wannan ribar ba hmm. jari hujja tana nufin ka tattaka mutane ka samu abin da kake so ka hmm. samar riba To, Profesa, har yanzu dai masu tambayar suna son su san ko akwai wata alaƙa tsakanin shugabanci da kuma shi wannan tsari na jari hujja? Ito, eh idan ka dubi cewa jari hujja tana nufin in zama shugaba ta ko kaka nake son in zama saboda ni ma dai in warware wayan abubuwa. Mm. Ya zama dan jari hujja da yawa da ka ikira gabanni ko kuma masu matsayi iko da matafin iko da ka ikira su yan jari hujja. Mm. Mutum ne yake yake kafin ya shiga wani matsayi za ka gan shi yana da motarsa tana hayaki oh. ko ba haka ba <laughs> ba shi da kaza ba shi da gidan da na kirki to ya sai hau mulki ko aka ba shi wani matsayi mm. yana gamawa sai ka gan shi da motoci wajen guda goma sai ka gan shi da gida na wajen miliyan na wajen biliyan guda sai ka ga duk ƴaƴansa da suna suna dan mai waina primary school <laughs> sai ka ce an fitar da su daga dan mai waina primary school suna Malaysia oh, oh. to ai ka ga ya zama dan jari hujja ina ya samu duk kudaden da ya wannan abu ba dai albashin shi ne ya tabbatar masa haka ba saboda albashin kowa an riga an san ba inda zai kai ka da dai iya rike ka haka to amma ina ka samu wannan motocin ka samu kaza to ga wayan shi shugabannin suna ta kokari ne dan su samu wani matsayin don su warware wa kansu su matsaloli kamar da ne maka wannan bayani hmm. kaga yanzu yana da katafaren gida yana da motoci ya'ya suna waje yana hmm. ta yin abubuwa hmm. to ka ga jari hujja kenan dama ba wai shugabanci yake son ya danye ya wa jama'a ba yana son yayi ne kawai dan ya taimaka yanzu kuma sai ansar tambayar su Usman Manika da mai nasara na safuntuwa da Muhammad mai kayan miya da sauran masu sauraron mu game da kasafin kuɗi idan masu tambayar na saurare To ga ansar ku daga bakin masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sama'ila Ibrahim Rimayi wanda ya ce. Bari fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. Oh. Wato a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama kasafin kuɗi gwamnati takan fitar abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Hmm. Sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati. Fannin da ya shafi ci gaba. Abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa. Hmm. Fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati a cikin kasafin kuɗi. Ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita su dole a kashe kuɗi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su hmm. saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba misali al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata albashinsu kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati kuma wannan haƙƙi al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba ɗayan fanni kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a mm. cikin ƙasa. Mm. ko sayan wasu na'urori hmm. ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Hmm. Wato akan kira su su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Hmm. Tsari idan aka yi hanyoyi. Kaga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma an ce an sai ma jiragen sama mm. na gwamnati ne wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara mm. da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati waɗannan su ake kira na ci gaba Mm. Watakila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum shin daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su? Shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe. Mm. Abin da ake hasashen zai shigo. da kuma abin da ake hasashen za a kashe ba wai kuɗin aka tara kasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba a'a hasashe ne ake to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Abdallah Uba Adamu da Malam Sama'il Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau sai wani karan. To, madalla a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasiƙu da kuka aiko mana ta imel. wasikar mu ta farko ta fi so ne daga sani kusfa zare yana cewa bayan gaisuwa da fatan alheri don allah ku mika jaje na ga iyayen ɗaliban nan 'yan mata da azzalumai 'yan ta'adda suka sace da fatan Allah wato ka amsa addu'ar mu ka kubutar da su kuma ka haɗa su da iyayensu cikin aminci amin ta gaba tana cewa wasiƙa daga baba ga na alhaji da buwan guru jihar yobe tofa wannan shi yake cewa ba ta haihu a gaskiya ya kamata shugabanni su rinka tantance gaskiyar lamari kafin su sanar da shi ga al'umma ya Allah ka bayyanar mana da waɗannan 'yan mata sai kuma ta ƙarshe take cewa kafa hukumar sa ido a harkokin makiyaya da gwamnatin jihar oyo ta yi biyo bayan koran da waɗansu jihohi suke wa makiyayan hakan ya yi daidai wasiƙar abbas baffa celedi bauchi kenan kaɗan daga cikin wasiƙu da kuka aiko muka samu karanta a ci da rubuta sannan hankali za mu karanta yanzu kuma ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. ga labaran amma takaitattu an samu ƙarin kamfanoni uku da suka yanke hulɗar kasuwanci da ƙungiyar ma'abuta bindigogi ta nra a amurka a binciken zargin rasha da yin katsa katsalandan a zaben shugaban amurka don amfanar shugaba donald trump wani hadimin trump ya amsa cewa ya aikata wasu laifuka biyu jerin har-harin ƙunar baƙin wake da kuma samaman 'yan bindiga duk a ƙasar afghanistan sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kwana guda bayan da aka fara aikin shimfiɗa ɓangaren afghanistan na bututun ƙasa da ƙasa na gas. to madalla a gaishe kamar tsaro abin da sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan isha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu madadin Ibrahim ka almasi garba da kuma Solomon Abu da ya kula da ake gabatar da shirye mu da ma injiniya Malam Lob da ya rika masa nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku amma kafin mu sallama baki daya muna ta iyalan Alhaji Shehu Sa'id Jos murnar daurin auren yarsa Aisha wadda aka daura yau Asabar a Nasarawa Jos da fatan Allah ya bada zaman lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan za mu dakata mu sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya.